بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar alhamis hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai yau da 30 ko? 30 ga watan 6 miladiya shekara ta 2016 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon suratun nur suratun nur kamar yadda malamai suka tabbatar cewa sura ce madaniya tana cikin surori wanda suke wanda suka sauka a madina saboda haka suratun nur tana da ayoyi wato 64 ko 63 ko wani abu makamanci haka kamar yadda su malaman suke dan sabani wajen adadin gidayen ayoyi kuma wannan sura ta suratun nur sura ce da take bayani da take dauke da hukunce-hukunce na al'afaf wa sitir kuma yadda malamai suke bayyanawa imamul kurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa cewa wannan sura tana dauke da hukunce a takaici kenan tana dauke da hukunce-hukunce na al'afaf wa sitir wato kamewa mutum ya zamo kamamme musulmi ya zamo kamamme kammalalle wanda yake ya tsare kansa daga wato kazanta ta munanan ɗabi'u da halaye musamman ma abin da ya shafi wato shiga haƙƙi na mutuncin ɗan adam kamar zina luwa'i da sauran miyagun ɗabi'u da kuma zamantakewa na iyali a ya so za mu tashi kenan a farkon surar insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين a wannan sura kamar yadda bayani ya gabata cewa sura ce da aka sauka da ita a madina kuma musamman akan abin da ya faru ga nana aisha radiyallahu ta'ala anha siddiqatu bintu siddiq zauji sadiqul masduk wato siddiqa ce kamammiya mutuniyar kirki mai tsarki matar wato mai gaskiya shine sayyidina abubakar wato kyaga sayyidina abubakar kuma mata ga mai gaskiya abin gaskatawa shine manzon Allah tsira da amincin Allah suka bata a gare shi wanda munafukai suka yi mata kazafi da cewa ta yi wannan mummunan aiki wanda ko da mutumin banza ne ma ya san aikin nan mummuna ne mutumin banza ma yana guje masa balle ɗahira irin na na aisha radiyallahu ta'ala anha sun yi ne domin kuma su bakanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama su rusa da awar musulunci din gaba daya a ce gashi nan shi ma ya tara mutanen banza ya tara matan banza da sauransu kamar yadda har yau yan shi'a suna jifan na aisha da wannan mummunan aiki bayan allah ya wanke ta ya saukar da surar nan su kutum domin a wanke na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta wannan sababi kuma aka saukar da wasu hukunce-hukunce kuma kamar na kazafi da da sauransu farkon surar allah sai yake cewa suratun wannan sura ce za so za a kaddara mata mubtada sai zanto suratun khabaru ne lil mubtada'in mahdhuf ai hadhihi suratun wannan sura ce sukutum anzalnaha da muka saukar da ita wa faradnaha kuma muka farranta ta muka saukar da hukunce hukunce a cikin ta wato suratun ce azimatu sha'an min jawami iswaril qur'an wato tana da girman sha'ani daga cikin surori na alqur'ani auhaina biha ilaika ya muhammad wa faradnaha muka wajabta wato muka fararta a cikinta ai mun wajabta a cikin wannan sura shine ma'anan faradnaha mun wajabta a cikin wannan sura na hukunce hukunce wa anzalna fiha ayatun bayyinat muka saukar da ayoyi bayyanannu wanda suke dauke da bayani daki daki filla filla wato mun saukar da wannan sura a cikinta akwai ayoyi wanda suke na shari'a hatu dilala ala ahkamiha wanda suke bayyana wato dalilai akan hukunce hukuncenta domin ya zama liyakuna lakum ayyuhal mu'minun don wannan hukunce hukunce su zamo gare ku ku mu'minai kabasan kaman wato haskawa wa nibrasan da fitila wa takriru lafzil inzal li inzali kamal al-inayati bi sha'niha fa ka'annahu yaqulu ma anzalnaha alaykum li mujarradi tilawa ma'ana ba mu saukar muku da wannan sura don kawai a ta karanta ta kadai ba wa inna ma anzaltuha lil amali wa tadbik na saukar da wannan sura ne a gare ku domin ku yi aiki da shi ku dabbaka shi a cikin rayuwarku wanda wannan shine zai tabbatar muku da girma da daraja a wannan duniyar da kuma lahira baki ɗaya la'allakum tazakkarun domin ku zamo masu wa'astuwa ku zamo masu lura da ɗaukan izina ailikai ta tabiru wa tatta'izu don ku lura ku kuma zamo wato wa'astu bi hazil akam da waɗannan hukunce hukunce da sura ke ɗauke da su wa ta'lamu bi mujibi wa ta'malu bi mujibiha kuma ku yi aiki da abin da surar ta wajabtar na aiki na hukunce hukunce to daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala sai ya shiga magana akan waɗannan hukunce hukunce din sai ya fara da haddin zina ga wanda yayi zina irin haddin da za a yi masa sai ya ce wazzaniyatu wato eh shine azzaniyatu ina kada abu ne da tafsiri nake biya ai na fata an fahimta sai Allah ya fara magana da wato mace wanda ita ce wanda aka yi zina da ita kenan azzaniyatu wato mace wacce take zina ko wacce ta yi zina wazzani da namiji wanda ya yi zina so mazinaciya mace da mazinaci namiji wato wannan ya shafi kowa da kowa kenan wanda ya yi zina namiji da wanda ta yi zina mace amma wannan ana magana a kan waɗanda ba su taɓa yin aure ba duk da kasancewan a zahirinsa yana ɗaukan kowa da kowa to amma duk Allah subhanahu wataala ya rarraba dokokin wanda ba su taɓa yin aure ba namiji da bai taɓa yin aure ba ya yi zina ko mace da ba taɓa yin aure ba ta yi zina to wannan ita shine ne dokarsu ko kuma hukuncinsu, su kamar yadda Allah ya bayyana a nan gurin sawa'an matasa ne ko kuma dattawa ne ko tsofaffi ne in dai bai taɓa yin aure ba ya yi zina to ko da ya kai shekara saba'in tamanin za a yi masa wannan hukuncin ko da mace ce bar taɓa yin aure ba ko da ta kai shekara saba'in tamanin ko hamsin ko sittin ko makamancin haka ko kuma ɗan shekara sha biyar ko ƙyar shekara sha biyar wanda sun balaga to su ne dokar ke kansu wannan hukuncin haka za a zartar musu da ita sai ce azzaniyatu mazinaciya mace wa zani da mazinaci namiji da suka yi zina fajiludu kulla wahidin huma mi'ata jaldatin ku yi bulala wa kowane ɗaya daga cikin su biyun mi'ata jaldatin bulala ɗari kaga bulala ɗari haka za a wa mutum idan an kama su sun yi zina dama ana tabbatar da wannan zina ko dai mutum ya zo yi ikirari ya yi zina kaga ba bukatar neman shaida tunda yi ikirari don galibi ma lokacin annabi ikrari aka yi ta yi ba taba samun wani ko wata da aka yi zina aka zo da shaidu guda hudu ba dama shaidu hudu ake nema kamar yadda zamu zo kan ayar a nan gaba kaɗan to a lokacin annabi ma gaba wayan wanda aka yi musu haddin zina ko na rajamu babu wanda shaidu hudu suka tabbatar duk galibin su ikrari ce mun yi zina a tsarkake mu kamar ma'izu ikrari yazo yayi kaman wannan matar ta zo ta yi zina a madina wannan matar ta zo ta ce ta yi zina a tsarkake ta da haddin Allah har annabi yake cewa ta yi tuban da idan za a raba mutum saba'in a madina to zai ishe su shiga aljanna irin tubar da ta yi don da aka yi mata rajamu ya je zai mata sallan gawa su sai na umar suka ce ya za ka wa wacce ta yi zina sallah annabi ya ce ai ta yi tuba tuban da mutum saba'in a madina ta ishe su su shiga aljanna kaga ta zama waliyya saboda wannan haddi da aka yi mata cike na ya wanke ta tas yanzu sai aljanna kawai kaga azabar duniya ya fi sauki kamar yadda annabi yake gaya wa su hilal bin umayya ko uwaimir al-ajlani waɗanda za mu zo a kansu lokacin da suka aka samu abin akan magana akan li'ani kamar yadda za mu zo nan gaba kaɗan cikin ayoyin wannan sura annabi ya musu wa'azi cewa azabar duniya ta fi sauƙi akan ta lahira Kutuba suka doge suka ce ina sanda suka yi wannan li'ani to saboda haka bulala ɗari za a yi wa kowanne a cikinsu ka gani aifi ma shara'atu lakum wa farattu alaikum abinda na shar'anta muku na farranta muku in ji Allah an tajlidu kulla wahidin min az-zaniyaini ku bulala ga kowanne ɗaya daga cikin masu zina guda biyu ghairul muhsanaini waɗanda ba su taɓa yin aure ba ka gani wato wanda ba masu ma'aurata ba mi'ata darbatin bisau duka ɗari za a yi musu da bulala uqubatan lahuma ala hadhihi aljarimati shani'a wannan ita ce uquba da azaba da za a yi musu daga nan duniya akan wannan mummunan laifi saboda zina mummuna ce shi yasa ma Allah ya haɗa zina da shirka a cikin laifuka an kaɗe bi shirka babu laifin da ke nisan tabawa daga ubangiji irin zina shi yasa ya hada su kamar da ibnul qayyim aljawziya yake faɗa a cikin ighasatul lahfan da sauran malamai da dama da suka kawo wannan saboda zina mummunan ta'ada ce da liwadi wayannan munanan ɗabi'u guda biyu ko halaye guda biyu ko sabo guda biyu sun fi kowane sabo muni da nisan ta bawa daga ubangiji in ka cire shirka wato bayan shirka kenan munanan abubuwa ne to kaga aka ce bulala ɗari za a wa waɗanda suka yi zina ba su taɓa yin aure ba sai Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku shine la ta'khudhukum ra'fatun bihima ra'fatun kada tausayi ya kama ku da su fi dinillah cikin addinin Allah kaga Allah sai kirawo tsaye da haddi na zina da sunan addini rashin tsaye da shi rushe addini ne a ga kira wuce cewa addini rashin yin doka irin wannan to rushe addini ne gaba Allah tsare yace la kuskun bihi ma rikatun wa rahma kada tausayi da jin kai ya kama ku fi hukumin Allah cikin hukuncin Allah ta'ala fatukhaffifu darba har ku sassauta wannan bulalan autan usul al'adada ko ku rage adadin bulalan bal ma darban ku jiyar da su zafin duka mujahid yake cewa la tu'attilu hududallahi ma'ana kar ku tozatar da haddin Allah subhanahu wata'ala kar ku wofuntar da haddin Allah da ya hukunta wala tatruku iqamatahu kada ku bar tsayar da wannan haddi akan waɗanda suka yi wannan laifi shafaqatan wa rahmatan wai kuna tausayi ko jin kai babu wanda yafi bayinsa tausayi irin Allah subhanahu wata'ala Allah shi fi kowa cin tausayin bayinsa saboda haka kaga wannan da zafi aka saukar da ayan saboda munin aikin saboda zina mummunan abu ne yana rusa dangantaka ka gani sai mai da mutane ba uba ya cire mutum daga asalinsa yana da muni matukar muni zina Allah tsare mu da zina da zuriya mu baki da sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira kaga Allah ya kawo sharadi na imani duk wanda bai tsayar da haddin da Allah ya saukar ba akan wannan to ya nuna bai imani da Allah da ranar lahira ba tunda ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir to kada ku saurara ku zartar da hukuncin da Allah ya saukar lalle idan ana wannan hukunci ba yadda za a yi zina ta yawaita balle har ma a mai da shi ado to kaga Allah ya ce kar kar tausaye kama ku wajen tsayar da wannan haddi kaga wanda kuwa zai ce wai in za a yi bulalan sai an sa wani abu a hamata wai a sa wani abu a hamata haka sannan a fara a yi dukar wato mai dukan ya sa abu a hamatan sai rike sai ce duka haga an an cire tausayi ya zo kenan abinda Allah ya hana kuma gaji wai malami ya faɗi haka kaga wannan wannan maganganu maganganu ne kawai wato yudrabu biha ha'id ah, ka gani ko ka ni ko ah, ah, kaga ni ko abin nan wajhal ha'id kawai ardal ha'id wannan maganar a dauke ta ai wurgi da ita a jikin bango ba ta da ba ta da wata amfani kwata kwata ma a karanto ta ka gani Allah cewa la ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai Allah ya ce kuma wal yashhad azabahuma ta'ifatu minal mu'minina kuma lallai kaga fi'lu mudari'in ne maqrunun bi lamil amri umarni ne shi ma wannan lalle idan za a yi haddin a samu wata jama'a ta mu'minai su halarci sai da haddin a gaban mutane za a yi kada a yi a ɓoye ko a shiga ɗaki kawai a yi in bai ba haddin bai ba shi wanda ya boye a daki yayi to yana da laifi a gurin Allah subhanahu wataala kuma haddin bai ba a gurin Allah ya cuci wancan kuma ya cuci al'ummar musulmi baki daya kaga saboda haka irin wannan ba a yi a boye a bayyane ake yi wal yashhad azabahuma ta'ifatun min mu'minin lalle jama'a wata jama'a samu jama'a daga mu'minai su halarci wannan haddi da za a tsayar ka gani ko ayyakan idanunsu ai li yahdur uqubatar zaniyaini jama'atu minal mu'minin wata jama'a ta mu'minai su halarci uquban masu zina li yakuna ablaq fi zajrihima don ya kai matuƙa wajen tsawatarwa don wannan zai zama ya kai matuƙa wajen tsawatarwa su a karan kansu akwai tsawatarwa a gare su ba za su kuma sakewa ba don za su kunyata kunya ta kama su ga su ga jama'a na kallo ana tsala musu bulala ka gani sannan kuma mutane za su samu bayani kuma su gani ga yadda aka yi wa wani da wance saboda haka kowa cikin masu masu kallo da su wanda aka wa za su tsorata lalle su nisanci wannan mummunan aiki su san cewa wannan aikin mummuna ne Allah baya son sa yi fushi ka san in ba fushi da Allah ya da aikin ba yaushe za a sa irin wannan hukunci saboda Allah baya son aikin kwata kwata nisan ta bawa yake da Allah fa wannan zinan da kake gani in dai mutum ya doge da yin zina to a lahira zai sha wahalan gaske musamman ma inda zai samu sauki idan bai halatta ba yana ganin halan ne kawai yake ba matsala in yi halatta kuma kaga shirka kenan ya fada shirka dama shi yasa Allah ya hada su da shirka abokan juna ne karinan kamar yadda ya hada bid'a da shirka tafiya su guda Allah tsare mu Allah ya kare mu da zuriyar mu baki ɗaya. saboda haka lalle a samu wata jama'a za su halarci abin nan sai ya ce wa an ja'a an ja'a fi radi'ihima kuma zai fi amfani fi radihima a wajen wato tsare su daga sake aukawa zina da kuma sauran jama'a wannan bulalar da aka yi a bainar jama'a zai tsare mutane daga auka wannan laifi za su ja baya wajen zai zama kariya gare su fa innal fadihata domin kunyatarwa kad tankilu akthar mimma yankilu ta'zim kunyatarwa yakan wato yafi yafi hana yafi hana mutum ya sake aikata laifi ya sake maimaita aikata laifi fiye da yanda azabtarwan ke hanawa saboda babban abun ma da zai sa musamman su wayanda aka wa wannan ko kuma wayanda suke da alaka da su kamar iyaye da yan uwa da sauran abokai da sauransu yin wannan zai zama musu abun kunya akwai fadiha a ciki to wannan fadihan ita ce za ta sa ma mutum ya kafa kafa ma ya hana kansa auka irin wannan abubuwa ba wai azabar kaɗai ba wani lokaci azabar kaɗai ba ta abin nan akan yadda kunyatarwa take hana mutum ya auka wa wa irin wannan mummunan alfasha ka gani Allah tsare mu sai Allah ya ce الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين تو hukunci na farko da aka yi da Allah ya bayyana mana aya ta biyu da muka karanta aya nan ta biyu ta yi mana bayani akan hukuncin mazinata wayanda suke ba ma'aurata ba wato wayanda ba su taɓa yin aure ba wanda bai aure ba namiji da wanda bai aure ba mace kuma daga lokacin balaga har ya tsawon yawan adadin shekarunsa in dai bai taba yin aure ba hukuncinsa kenan bulala za a yi masa ɗari sannan sunna ta zo da tagribu sana sunna ta zo da tagribu sana saboda ya tabbata a sahih bukhari da muslim cewa duk wanda ya yi wannan zina din aka tsayar masa da doka na bulala kuma za a yi tagribu sana za a daure shekara daya za a fidda shi daga wannan gari zuwa can wani wuri ma za a kai shi a ji a daure shi a can saboda ya zama kazanta ne sai an wanke shi tarbiyarsa saboda zina mummunan abu ne ba shi da kyau mutane suke ganin kama abin mai sauki ne wallahi zina a gurin Allah baka da kima da mutunci a gurin mala'iku baka da kima da mutunci a gurin musulmai na kirki baka da kima da mutunci saboda haka kaga mummunan abu ne kusan ma muninsa ya fi sauran goma ma mutum ma ya zama barawo ma akan ya zama mazinaci hadu dubi munin sata a magon masata akan zina Allah kare mu to sai ga hukunci na biyu kuma ga su wayanda akan magana da ake akan zina kuma shi ma sai Allah yake cewa azzani mazinaci namiji la yankihu illa zaniyatan ba zai ba zai aura ba sai mazinaciya au mushrikatan ko mushrika wannan lafazin yankihu a kamar yadda za mu zo mu yi magana a kai kansa insha Allah ta'ala la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan mazinaci ba zai ba zai aure ba sai dai mazinaciya yar uwarsa wato wacce take zina ita ce zai aura wato kada a ba wa mazinaci matar da ba mazinaciya ba kamammiya a aura wani mazinaci yin haka saba wa Allah ne kuma laifi ne babba a gurin ubangiji ta'ala wannan yana ɗaya daga cikin fassara da malamai suka wa yankihu suka ɗauke shi akan zahirinsa cewa yankihu shine al'akdu akdun nikah akdu tazwit ko dai a aura masa mazinaciya irinsa tun da dama ba su da mutunci saboda haka sai a haɗa su ko kuma mushirika sai dai je ya nemo mushirika arniya ya aura tun da arniya ita dama ba ta da kima dama a gurin Allah saboda haka ita dama ba ta ganin laifin wannan abu ko da yake a cikin arnan ma akwai masu ganin laifin haka ba sa suna kame kansu daga zina ko a lokacin annabi sallallahu alaihi a dukkan jahiliya kafin annabi a aiko shi manzo abun nan mushrikai a makka da sauran kewaye ƴaƴa suna kyamar zina matukar kyama har ita hindu hindu hindu bintu utuba matar abu sufyan lokacin da ta musulunta ta zo za ta yi caffa ga annabi sallama ta yi mu baya a kan musulunci annabi yana karanta musu dokoki na musulunci cewa banda zina a ciki ambata banda zina ita ce tana mamaki kya mai mutunci za ta yi zina mu a lokacin mu ma muna ɗaukan mai zina wato mara mutunci ne kaskantacce sai kuma bayi bayi da kuyangu su ne suke zina amma ƴaƴa masu mutunci ba sa zina kaga kafir kafirai saboda hatta cikin kafiran lalatattu ne suke yin zina lalatattu wayanda ba su da ba su da mutunci su ne masu zina Allah tsare mu daga wannan mummunan ɗabi'a to shine sai ya ce ai azzani la liku bihi an yatazawwaja afifata a sharifa mazinaci bai halatta ba bai dace ba gare shi ya auri kamammiyar mace mai daraja wanda ba ta zina inna ma yankihu mithlahu sai dai ya auri irinsa aw akhassa minhu ko wanda ma ya fi shi munin wato rashin mutunci wato ya fi shi wato kazanta shine has saboda zina kazanta ce kalbaghi alfajir kaman yaje ya auri karuwa fajira shi da shi mazinaci ne sai je auri karuwa fajira dama suna zina kowa ya san ita shi ya san eh, ita ma tana zina ita ma ta san shi ma yana yin zina don haka ba wanda zai hana wani ya je ya zina tun da shi zai yi zina da wance da wance da wance duk wanda ya je zina ita ma za ta yi zina da wani kuma daban don haka in ya auri mazinaciya dama shi kenan ya san ita ma za ta yi zina ita ma ta san shi ma yana bin wasu matan saboda haka marasa mutunci ne kawai saboda haka sai dai ya aura masa ya auri karuwa mara mutunci fajira aw mushrikatal wasaniya ko auri mushrika mai bautan gunki wazaniyatu la yankihuha illa zanin ita mazinaciya ma la yankihuha ba mai aurenta illa zanin sai dai mazinaci dan uwanta wato mazinaci irin ta kenan mai yin zina Awu mushrikun ko kuma mushriki irin mushriki wanda yake kafiri mai bautan gunki ita ma wato mazinaciyar bai dace ba a ce wato wani namiji mumini kaman me ya aure ta kawai inna ma ha man huwa ha wa akhassa minha kazani al-khabith aw al-mushrik al-kafir kaman mazinaci mumuna da kuma ko mushriki kafiri sai yake cewa fa innan nufusa dahirata domin zukata masu tsarki wanda suka tsarkake daga fasikanci ta'abaz zawaj bil al fasika tana kin tana kyamar ta yi aure da fajirai fasikai mata haka nan mace wato dahira wanda kamammiya wanda ba ta zina tana kyamar ta aure mazinaci sai dai an dama imanin babu shi ka gani an gane ko to saboda haka sai yake cewa a kalal imamul fakarun razi imamul fakarun razi wato ya faɗa a cikin tafsirinsa tafsirul kabir ko mafatihul ghaibi na imamul razi a ƙarƙashin wannan aya sai ya ce min ahsani ma maƙi fi tafsiri hazil aya mafi kyawun abin da aka faɗa a tafsirin wannan aya annal fasikal khabith fasiki khabithi mummuna alladhi min sha'anihi zina wal fisq wanda sha'aninsa shine yin zina da fasikanci la yarghabu la yarghabu fi nikahi sawalihi minan nisa baya kwadayin ma auren dama salihan bayi daga cikin mata baya auren salihan mata mutane mata mace ta kirki kamammiya mumina mai qiyamul layli mai karatun qur'ani shi fasiki bai cika son ya aure irin wayannan ba in dama shi mazina ya saba da zina da fasikanci dama baya so ya aure irin wayannan saboda ba za ta bar shi sake ba dama haka ne bi tabi'a dan adam haka take wa inna ma yarghabu fi fasikatin khabithatin mislahu ya fi son ya auri fasika mummuna irinsa au fi mushrikatin ko ya auri mushrika ma arniya dama ita ba damu da abin da yake ba cikin arnan ma waɗanda suke wato lalatattu wal fasikatul khabitha ita ma fasika wanda ta zama fasika mazinaciya la yarghabu fi nikahiha as-sulaha'u min ar-rijal mutanen kirki salihai daga cikin maza ba sa sha'awan aurenta wa yanfiruna anha suna guje mata wa inna ma yarghabu fiha man huwa man min jinsiha wanda ke sha'awarta shine wanda yake irin jinsinta min al-fasaqati daga cikin fasikai wal mushrikina da mushrikai wa hadha alal ammi al-aghlab wannan wato bisa ga galibin al'amari wato mafi yawancin lokaci haka abin yake كما يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التقي وقد يفعل بعض الخير من ليس man فكذا هنا fa فكر الرازي shi fakarur cewa wato wannan maganar yadda yayi bayanin nan haka galibin lokaci haka yawanci yawancin mutane haka suke yawancin salihan bayi ba su salihan mutane ba su su aure fasika yawancin mata na gari masu kamammu waɗanda waɗanda suke wato masu tsoron Allah ba sa so su auri wato abin nan fasikan maza wannan galibi haka yake abin sai dai kamar yadda aka faɗi aka ɗin wani lokaci akan samu mace za ka samu ita ba zinan take ba sai ta makalewa wanda an san zina yake mazinaci ne wani lokaci aka samu haka amma ɗaiɗai ne haka akan samu mutum namiji ne sai a samu gashi kaman mene shi baya fajirci baya zina amma sai ga ya auri matar da ya san tana zina ba kamammiya bace ba kuma sai ya zauna da ita haka akan samu haka amma ɗaiɗaya ne na fata an fahimta shine yake bada misali kamar a ce babu wanda zai yake aikata alheri ai sai mutu sai taqiyi sai mutum mai takawa shine mai aikata alheri mutumin kirki shine yake yin alheri wani lokaci akan samu wanda zaka samu ba mutumin kirki bane mutumin banza ne amma zaka yana yin alherin wani lokaci akan samu haka amma galibi abin da aka fi sani ga aikata alheri sai mutumin kirki na fata an fahimta to ya ce wa hurrima zalika alal muminin an haramta hakan ga muminai wato an haramta auren mazinaciya ko auren mazinaci ga mace ko auren mazinaciya ga namiji an haramta hakan ga wato muminai to wannan abinda muka karanta a nan game da shi muhammad bin ali ko muhammadu ali a sabuni ya faɗa a cikin tafsirinsa wannan shine ɗaya daga cikin fassarar malamai dama an yi fassara guda biyu a kan wannan shi ne fitattun fassara da aka yi guda biyu su ne da wannan shi ne na farko na biyu fassara ta biyu shi ne wanda suka ce abinda ake nufi da nikahu a cikin ayar cewa zani layan kihu illa zaniyatan aw mushrikatan ne ai la ta'u wa la yujami'u sai zama don asalin kalman annikahu mushtaraka ce yana tana daga cikin kalimatul mushtaraka wanda take daukan ma'anoni sama da daya a kalmar a larabci saboda haka a cikin aya za ka samu karina da take tabbatar da ɗaya fassaran akan ɗayan so suka fasara cewa layan kihu illa zaniyatan aw mushrikatan mazinaci ba zai baya zina baya saduwa da wata sai mazinaciya 'yar mai zina dama duk wacce kaga ya namiji mazinaci yayi zina da wata mata to matar dama mazinaciya ce tana sha'awar zinar dama bai yi yiwuwa yayi zina da wacce ba mazinaciya ba sai dai an fyaɗe za a yi da fin ƙarfi na fata an fahimta ko kuma ya je ya samu mushrika arniya ce dama ita bar damuwa da wani addini ba shine zai samu haɗin kanta su yi zina to wannan fassarar a fassarar an nikahu da wata'u wal jima' wannan shine fassara da tafi rinjaye tafi karfi saboda karina a jikin ayar saboda ai dan da yace in ka ce la yankihu illa zanata aw mushrikatan to sai zama kenan akwai halaccin mazinaci ya auri kafira kuma a musulunci ko in dai yana zina in dai zina yake yi kawai ba yi ba aikin laifi yake yi don haka wannan kuma bai fitar da shi daga sunan imani ba na fata an fahimta to kuma a musulunci baya halatta musulmi ya auri kafira kamar yadda bai halatta ba kafiri ya auri musulma ko da tana zina matukan ba halatta zinan ta yi ba don ta halatta zinan shine ta zama kafira ke ta mata da ina fata an fahimta to akan haka ba za ka ɗauki yanki hudin a ma'anarsa ta cewa ɗaurin aure wai aure ake nufi ba cewa mazinaci baya aure ba zai aura ba sai dai ya auri musulma abin da mai auri mazinaciya ko kafira ko kuma a ce mazinaciya ba za a aura mata ba sai dai a aura mata mazinaci dan wanta ko kuma kafiri kaga anan ka halatta aure tsakanin kafirci da musulunci kenan wanda wannan ba zai yi ba a musulunci bai yi wa musu aya ta tabbatar da haka to shi yasa suka ce karinar da ke ciki wanda ya hana wannan fasarar ya samu karbuwa shine karinar ambaton mushriki da mushrika wannan karina ce mai karfi ina fata an fahimta akwai wasu hadisai guda biyu wanda ya kamata mu karanta su wanda suke da alaka da wannan ayar malamai sun ka kawo shi cikin littafan hadisi da kuma su malaman tafsiri irin su ibnu kathir irin su imamul qurtubi da ibnu jarir at-tabari da sauransu da dama amma na dauko na ibnu kathir wanda nashin zamu karanta wanda shi ne zai sake fito mana da abun fili sosai ibnu kathir ya kawo hadisai karkashin wannan ayar ya kawo hadisai da dan dama amma za mu takaita ne akan ruwayar tirmizi akwai ruwayan nasa'i da ruwayan imamu ahmad duk sun inganta duk magana ɗaya ce amma ruwayar turmuzin ita ce a tanmu ya zo da ita cikakkiya a ciki na fata an fahimta to turmuzi ya kawo hadisi karkashin tafsirin wannan aya wato tafsirin da isnadinsa wato hadisin da isnadinsa ya ce haddathana abdullahi ibn haddasa haddathana rauh ibn ubada an ubaidillahi bin al-akhnas akhbarani amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wato daga abdullahi bin amr bin al-as shine jaddin amr bin shu'aib din kenan hadisin abdullahi bin amr bin al-as ne kuma hadisi ne hasanun ya inganta mala albani ma sa hadisin a cikin irwa'ul ghalil haka a cikin sahihu tirmizi da kuma sahihu abi dawud saboda haka yace kana rajulun yuqalu lahu marthat ibnu abi marthat wani mutum ana ce masa marthat ibnu abi marthat daga cikin sahabbai wa kana rajulan yahmilu al-usara min makkata mutum ne da yake dauko kamammu daga makka hatta ya atiya bihimul madina har sai ya zo da su madina wato shi aikinsa mutumin nan wato jarumi ne yana aiki na jihadinsa shi abin da yake yi sai ya zo makka cikin dare ya lalaba ya lalaba inda kafirai suka kakkama musulmai suna so su hijira su je madina razan kama su ake sai a daure su a sarka to sai ya lalabo ya lalabo sai ya zo ya kama ya kwance irin waɗannan mutanen sai ya lalaba sai ya gudu da su sai ya kai su madina Eh, suna so su hijira an hana su an kama su an daure to shi sai ya taho ya lalabo ya lalabo sai kwance su sai kai su madina ya kware wajen wannan aikin to shine ake ce masa martat ibnu abi martat al-ghanawi shine cikakken sunansa to shine aikinsa da yake nan. Kala wa kanat imra'atun baghiyun bi makkah ya ce akwai wata mata karuwa a makka yuqalu laha anak ana ce mata anak wanda a ruwayan nasa'i da ruwayan ahmad da wasu ruwayoyin kamar na abu dawuda sai suka kira wata da ummu mahazul ummu mahazul kaga suka kira da alkunyarta amma asalin sunanta anak shine sunan yankanta kenan so saga ba cin karo akai ba cin karo bane can suka kira ta ummu mahazul ita ce dai anak din na fata an fita anak din sunanta na yanka can kuma alkunya ce ummu mahzul to saboda haka sai ya ce sunanta anak karuwa ce a makka wa kanat sadiqatun lahu ta kasance abokiyarsa ce wato masoyiyarsa ce sun yi soyayya lokacin jahiliya lokacin kafin shi ya musulunta suna soyayya da ita a makka a lokacin to shikenan wa innahu wa'ada rajulan min usara makka yahmiluhu kuma shi marthat ibn abi marsad ya yi alkawari wa wani mutum daga cikin waɗanda aka kama su a makka aka ɗaure. yana so ya hijira amma ya rasa hanya yana ɗaure. saboda haka shi wannan marsad ɗin sai masa alkawarin zai zo ya sace shi ya tafi da shi madina ya masa alkawari kala sai ya ce faji'itu in ji shi martar ya ce sai na zo hattanta haitu ila zilli ha'idin har sanda na zo wato gindin inuwar wani garu min hawaii makka daga cikin garun makka fi lailatin muqmira a wani dare mai farin wata wanda uh, wata ta yi haske ke a watan a daren kala sai ce fa ja'at anaqu sai anaqu ta zo wajen nan fa absarat sawada dhilli dhillin tahtal haidi sai ta hango wato duhuwan wani mutum duhuwar wata inuwa karkashin wannan garu wato ta hango inuwarsa kenan a jikin garun man manta hat ilayya lokacin da ta so zuwa gare ni ta zo waje na arafat ni sai ta gane ni ni ne marsat faƙala sai ta ce da ni marsat ah kai ne marsadu marsadu kai ne ka zo nan faƙultu sai na ce da ita marsadu eh ni ne marsat faƙalat marhaban wa ahlan kai maraba maraba sanu da zuwa halumma fa bit inda na allailata ka zo ka je ka kwana a ɗakina wato yau yau na yi baƙo don haka ka zo ka kwana a ɗaki na yau a ɗaki na za mu kwana wato tana nufin su zo su yi abin da suka saba a da shi ba ta san ya riga ya musulunta ba ta san ya musulunta ba shi ya musulunta ya bar maka ya kowa madina to amma yana wannan aikin nan ya taho ya sace wasu da aka hana su hijira aka ɗaure su kaga jihadi yake babba <laughs> ya tafi <laughs> ka gani sai ta ce halumma fa bit inda na lailata ka zo yau da dare yau daren yau a gidana daki na za ka kwana kala sai ce da ita fa kala sai shi sai ce fa qultu sai nace da ita ya anak ya ke anak harrama Allahu zina Allah ya haramta zina baki san na musulunta ba na musulunta na tare da Muhammadu ina tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka kuma Allah ya haramta zina saboda haka haramun ne ba zai yiwu in je kwana da ke ba kuma yanzu ai na zama musulmi faƙala sai ta ce sai haushe kama ta kaga ita tana na a kafirarta yawa ku rike wannan point din tana na a kafirarta saboda wasu suna ɗauko wannan hadisin ma suna kafa hujja da ita da shi akan ayan cewa yankihu aure yake nufi na fata an fahimta so yanzu wannan wani point ne ku rike cewa tana a kafirarta ita bata musulunta ba dama tana a maka dama bata musulunta ba tana ci gobar kuma da wannan sana'a ta ta karuwanci yawa sai ya ce sai ta ce ya ahlal khiyam sai ta ke so tona masa asiri tunda ya ƙi amsa kiranta daga ya tatta bari tona masa asiri a zo a kama shi shi ma eh a daure shi ya ahlal khiyam sai ta daga murya da karfi ya ku mutanen wannan hemomi wato tana kafiran kafirai kenan da ke wajen hadar rajul wannan ga mutumin nan ya hamilu usarakum yana dauke muku Wannan kuka kama kuka daure shi yake sace muku daurarun da kuke daurewa kala sai ya ce ani thamaniyatun sai kawai na hango mutum takwas sun zaro ta kubba sun biyo shi sun yo inda inda wannan daurarun suke shi ya lalabo ne ya lalabo ne don ya sace wannan mutumin sai ta sai suka haɗu da wannan matar ta kuma ta gayyace shi bai ba ta haɗin kai ba saboda ta ji haushi don haka ya take tona masa asiri sai ya ce sai mutum takwas suka biyo ni wasalaktul khandamata sai na shiga cikin wani na tashi na shiga cikin kogon wani dutse khandamata wato jabalun ne ma'arufin inda makka wani dutse ne a nan makka ana ce masa khandama sunan dutse ne kazan suna ba sunaye abin duwatsu ma sunaye da suna wurare haka to shi dutsen kamar yadda aka samu dutsen salaku da kuma dutsen abu ubais a makka da sauran dutsen Jabalul umar duka ana samun duwatsu da sunaye to shi ma wannan dutsen sunansa jabalul khandamata sai ce sai na tafi wannan jabalul nan nufi wajen cikin kogon da ke wajen fanta haitu ila gharin au kafin sai na tike na isa cikin wani kogo in an ce ghar kogo karami a jikin a dutse in an ce kahaf babban kogo mai faɗi amma ghar shine kogo wanda yake sagir karami to bambancin ghar da kafi da sai mu ce kogo kawai sai idan za mu bambance mu ce karamin kogo ko babban kogo sai ce fa dakhaltu fihi na shige ciki na boye faja'u sai suka zo hatta kamo ala ra'asi sanda suka tsaya akan kaina ga sunna ganin kafafuwan sun tsaya gani ga su a kogon eh fabalu sai suka yi fitsari suka ce mu yi fitsari a cikin kogon nan yana ciki zai fito <laughs> Allah sai hana su sunkuya su shiga saboda in suka sunkuya za su gan shi to kawai ya suka ce su fitsari suka tsaya kawai kowa sai yi fitsari <laughs> a kan shi <laughs> sai ce fa balu sai suka yi fitsari a na fa zalla bauluhum ala ra'asi sai fitsarinsu su ya gushe ya kasance a kai na. sai suka yi ta mun fitsari a kai fa amahumullahu anni sai Allah ya makantar da su ga barin gani na ba su ganni ba Ƙala sai ya ce sun maraja'u sai suka dawo suka ce kai wannan mata ƙarya take yi kawai suka juya suka tafiye su wa raja'atu ila sahibi sai na dawo da na tabbatar sun tafi sai na dawo na lalabo zuwa wajen abokin nan na wadanda ce na masa alkawar zan sace shi sai na dawo ha gani sun sai ce ya fahamaltu ya na ɗauke shi wa kana rajulan thaqilan mutum ne mai nauyi <laughs> hattan ta haitu ilal idhkhir har sanda na tafi da shi zuwa wani wuri da ake cewa idhkhir ismu makan wajen idhkhir amma wasu malaman hadisi suna cewa idhkhir din shine wannan ciyawan baure akwai wani ciyawan baure ciyawa da ake cinsa idhkhir wanda suna ce masa ciyawan baure ko da yake ba baure wannan da ka sani ba wani irin ciyawa ne wanda suna amfani da shi wajen rufin ginnan in za a yi rufi za a yi soro in an jera katako ko an jera azara ko abin nan sai a kawo nan ciyawa a sassaka sannan a taɓo to ana amfani da shi kuma masu kira suna amfani da shi wajen kunna wuta don gawayi ya kama da wuri to amma wasu malamin abin nan suka ce izikir din sunan ismu makani yace sanda naje da shi wannan wajen izikir ina jan shi ina dauke da shi ina don dauko shi yayi yace mai nauyi ne sai ya ce da na zo nan fafakkaktu anhu akbalahu sai na kwance masa wannan da baibayin sarka da aka sa mashi a kafa da baibayin sarka shine shine akbal akbal jam'i jam'u jam'u qillatin ne kaza akwai jam'ul kasara akwai jam'ul qilla to jam'u qilla ne na alkabal wato alkabalu shine alqait wato da baibayi da ake sawa mutum a daure kafafun shi eh to jam'insa shine akbal akbalu faja'altu ahmiluhu wa yu'inuni hatta ataitu bihil madina na dinga daukan sa yana taimaka min ina daukan sa sauke shi in dauke shi in sauke haka muka yi ta zuwa har muka zo madina fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu eh har ya kawo shi madina ya sace shi ya tafi da shi madina sai ya zo gurin annabi sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah unkihu anaqan unkihu anaqan marrataini kaga ta zo ta so ta fitine shi har kuma sonta ya shigo zuciya shi kuma sai ya ji yana sonta tunda sun saba dama eh, ita wancan matar karuwa <laughs> sai ce ya manzan Allah zan auri wannan anaka zan auri anaku in auri anaku yana tambayan annabi sallallahu alaihi saboda kaji kaji kaji zuwa na maka din nan tazo kuma ta fit na fitinu da ita kuma ko zan iya aurenta sau biyu ya faɗi haka ga annabi fa amsaka rasulullah sallallahu annabi ya kame bai ce masa komai ba falam yarudda alaihi shay'an bai mayar masa da amsa ba hatta nazalat azani zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la ha illa zanin aw mushrikin wa hurima zalika 'alal mu'minin sanda wannan aya ta sauka fa qala rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah ya kira shi sai ya ce ya marsad ya kai marsadu zo azani zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikatan fala kada ka aure ta kaga nan a zahiri dai zaka dauka aure ake nufi amma kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi aurenta saboda mazinaciya ce kadai ba nan ne wannan shine zai fitar da mu daga daga cin karo jam'an bainar riwayat bainal ayat bainal aya wa bainal hadith na fata an fahimta da kuma fasaran da aka yi wa nakaha din na saduwa ne so nan ya kamar yadda malamai suke cewa ya hana ta ne saboda kafirci kafira ce saboda ita ma zalat kafiratan ta gushe ba kafira ce kuma tana ci gaba da karuwancinta saboda haka annabi nan bai hana ta saboda kadai zinan da take yi ba ina fata an fahimta saboda ita bata musulunta ba ma yanda a ce ta yi imani ta musulunta to zai iya cewa ta sato ta don ya mata a sake nuna mata laifin zina ba za a bata kuma cikin zinan ba yi. tana maka kuma a zaune kaga za zai tunda ya iya sata satan mutane zai iya sato ta sai ya zo kuma a yi mata tarbiya kuma in dai ta musulunta saboda haka tana nan a kafirarta ce saboda haka nan ya hana ta saboda kafirci saboda haka wancan fasarar ta cewa layan zani layan kiwo illa zani ya tan. mazinaci baya samun haɗin kan mai zina sai wadda ce mazinaciya irinsa sannan suke yin zina ko kuma ya samu kafira mushrika wato lalatacciya wanda birama ba ta ruwanta ma da haramci na abin da ya shafi zina da sauransu na fata an fahimta to sannan akwai wani hadisi na biyu shine hadisin ibnu abi hatim wanda ya ruwaito shi shi ma abu dawud ya ruwaito shi imamu ahmad ya ruwaito shi ibnu maja ya ruwaito shi haka imamun nasa'i da sauransu kuma hadisi ne sahih bana albani ya sa haishi ma a cikin irwa haka a cikin sahihu abi dawud saboda haka wannan riwaya take cewa ruwa hadisi ne da isnadin saha yace haddathana abi inji shi ibnu abi hatim ana ce masa hatim yace haddathani abi haddathana abi yana nufin babansa shi abu hatim din arrazi razi haddathana musaddad abu al haddathana abdul warith an habib al-muallam haddathani amr ibn shu'aib an sa'id al-makburi an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi daga abu huraira yace manzon Allah yace la yanki huzani almajludu illa mithlahu kage wannan lafazin hadisi yanda ce. mazinaci da aka yi masa bulala shine azani almajlud wanda aka yi masa haddi aka yi masa bulala ba zai aura ba sai dai irinsa ya samu mace da aka ta taba zina aka mata bulala kaga anan ana maganan eh, cewa shi wanda yake zina an masa bulala don an aka ce A allazi julida mi'ata jalda wanda aka masa bulala ɗari to wato zinansa ta bayyana ma har an kai gama an san ma mazinaci ne har ma an tsayar masa da haddi to yanzu a nan wannan hadisi malamai sun yi fasarori da yawa a kansa duk da kasancewa ya ce layan kihu illa mithlahu sai irinsa kaga lafazin yankihun ne suka ɗauko ta shi ma suke fasara wancan ayar da ita cewa aure ake nufi shi ma wanda kuma ba haka bane nan malamai suna cewa nikahun a nan shine nikahun hani ne wannan na hayo tanzihin kamar yadda imamu shankidi ya kawo wannan hadisin sai kawo shi a cikin a cikin tafsirinsa adwaul bayan ya kawo shi wato Sheikh Muhammadul Amin ibn Muhammadul Muktar Ash-Shankiti rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa adwaul bayan ya kawo wayannan bayanan kuma ya kawo wannan hadisin sannan ya kawo ra'ayin malikiya da shafi'iya da hanabila cewa ra'ayinsu shine ya firin rinjaye cewa ba ya wato akwai halacci ya halatta mutum ya auri wanda aka san tana zina ko kuma mace ta auri wanda aka san yana zina amma hanin da ya zo a wannan hadisin na hayu tanzihin ne idan ya rasa wayanda za su zai aura to bisa lalura sai ya auri wancan ya aure ta kuma ya ci gaba da mata nasiha da wa'azi na fata an fahimta saboda hadisin da aka ruwaito akwai hadisin wani mutum da ya zo ya samu annabi abu dawud ya ruwaito hadisin da turmuzi ya zo ya samu annabi sallallahu ya ce matata matata ina aure da matata amma inna hal inna inna inna imra'ati la taruddu yada lamisin matata ba ta kowa ya mata tayi za ta amsa kaga a lokacin annabi fa ce matarsa duk mutu ya zo ya neme ta da aikin banza sai ta yadda idan mijin baya nan sai annabi ya ce to ka sake ta ɗallika a wata ruwa sai ce garrifa ka rabu da ita sai ce ya rasulallah ina son ta <laughs> ya ce ba zan iya haƙuri in rabu da ita ba ko na rabu da ta ƙarshen ta ina tsoron karin sake binta saboda ya jarrabu da ita sosai kaza ana samun irin wannan sai da bai ce to amsi ka riƙe ta haka nan ka ci gaba da mata wa'azi wannan yake nuna cewa idan matarka ta yi tana zina zinar da matanka ta yi baya bata auren haka idan namiji ya yi zina baya bata aurensa da matashi auren da aka yi na halal na fata an fahimta sai dai ya ci gaba da mata nasiha da da jan hankali akan munin wannan aiki in aka yi sa'a ta daina shi kenan in kuma ba daina ba ta zama ta fi sha'awan zina kullu yaushe tana zina to babu alheri ka ci gaba zama da ita na fata an fahimta to wannan kenan saboda haka wannan ayar da muka karanta azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikun wannan yana yana nuna kenan saduwa ake nufi mutum mazinaci ba baya samun haɗin kan mai zina cikin mata sai idan dama ya ce irinsa ko kuma ya je samu mushrika lalatacciya sannan zai yi zina da su haka nan mace ma mazinaciya ba mai zina da ita sai mazinaci dama dan uwanta mai zina ko kuma mushriki arni ya zo ya dinga zina da ita dama ita tunda mazinaciya ce na fata an fahimta ibnul qayyim ya kawo wata fasara ta uku ibnul qayyim al-jawzi a cikin littafin sa ighathatul lahfan fi masaidil shaytan wato fasarar tasa ya kawo shi kuma ya ce ba wannan ba ba wannan ba <laughs> ibn al-qayyim haka aka kawo to amma dai duk sabanin da malaman nan suka yi abinda zai fi kwanciyar hankali dai a ayar shine ana nufin alwata'u an nikahu ana bi ma'ana alwata'u wal bimana la ya ta'u la azani la ya ta'u wa la yujami'u illa zaniyatan mithlahu aw mushrikatan haka nan azaniyatu la ya ta'u ta'uha wa la ha? illa zanin mithluha shirikun? Shi ne abinda ayar take nufi amma kuma a fadin ma'anar ayar tana ɗaukan kuma shi mazinaci galibi baya son ba zai auri wanda take kamammiya ba don za ta kawo masa cikas in dai har zinan yake yi kuma ita kamammiya ma ba za ta auri mazinaci ba wanda ta san mazinaci ne lalatacce dan iska ko ba haka ba haka ma mutum namiji yana so ya aure in dai kamamme ne shi mutumin kirki ne ba zai zuciyarsa ba za ta kaunaci kuma ko kuma ce zuciyarsa za ta kyamaci matar da ya san cewa zina take yi ko tana bin maza ba miya ba ba zai so ya ɗauro wannan matar ya sa ta ɗakinsa ba saboda akwai shakku akan zuriyar da za su haifa ko ba haka faɗin ma'anar aya za ta shiga wannan an fahimta Allah shirar da mu ya kare mu daga wannan mummunan ta'ada sai Allah ya ce والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون يشركون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ga wata dokar kuma da wani hukuncin kuma na uku sabanin wanda muka fito an gaya mana eh, haddin wanda suka yi zina wanda ba su aure ba ko sannan kuma hukuncin kuma mai zina mazinaci da kayan da muka karanta a ayoyin nan guda biyu da suka wuce yanzu wannan hukunci ne na kazafi kazafi mutum ya yi kazafi ya yi wa wata mata kazafi ko kuma mace ta yi wa namiji kazafi ko da zina ko da luwaɗi na fata an fahimta sawa'an namijin nan ya yi aure yana da aure ko ya taɓa yin aure haka nan wanda yawa ƙazafin ta taɓa aure ko tana aure ko tana da aure ko kuma ita matar mai aure ce ko kuma bata taɓa yin aure ba ka sun taɓa yin aure dukkan su kuma ba su taɓa yin aure dukkan matasa ne kuma yan mata ne duka wannan wannan dokar take hukunci a kansu saɓanin miji ya yi ƙazafi wa matar shi na fata an fahimta shi wannan kuma ayat tana nan tafi daban ita kuma hukuncinta wannan ana maganan kazafi ne am amma za ka fitar da miji ya yi wa matarsa kazafi amma wannan aya tana magana a kan namiji ko da yana da aure ya yi wa wata mata daban kazafi matar da yawa kazafi tana da aure ko ba ta da aure na fata an fahimta ko kuma shi wanda ya kazafin bai taɓa yin aure ba ya yi kazafi wa wata matar aure ko kuma ya yi kazafi wa wata mata da ba ta da aure budurwa ce ko ba zawara? ko kuma bazawara ce ta yi kazafi wani namiji kuma yana da mata ko kuma a wanda ta yi wa kazafin bai da mace wannan gaba ɗaya ne aka tattara hukuncinsu a wannan ayoyi guda biyu hukuncin kazafi na fata an fahimta to a nan sai Allah ya ce walladina yarmuna almusanat kuma waɗanda suke jifan almusanat kamammun mata shine almusanat saboda musanat yakan zo da ma'anoni a cikin alkur'ani akwai musanat wanda yake nufin matar aure akwai musanat wanda yake nufin afifa kamammiya akwai musanat wanda yake nufin kya ba baiwa ba saboda haka a cikin alkur'ani duk inda musanat ya zo ɗayan ukun nan ne sai dai kana bambancewa according to sentence inda musanat ɗin ya shigo na ba ta fahimta kaga nan musanat yana nufin kamammiya amma can cikin surutun sa da ce wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kaga nan wal musanatu minan nisa'i a cikin surutun nisa'i yana nufin matan aure musanat matan aure kadai ake nufi a can cewa suna daga cikin matan da aka haramta ka nemi auren su matukan mace tana karkashin miji to haramun ne ka nemi aurenta ko ku hada baki ta kashe aure ka aure ta wannan haramun ne mummunan aiki ne ina ba ta an fahimta cikin mata guda 21 da Allah ya jero ya haramta su ba za ka nemi auren su ba sai yasa ya ce wa uhillat wa uhilla lakum ma zalikum an tabtagu bi amwalikum sai ya ce muhsanatin ghaira musafihat anan muhsanat ma'ana kamammu ba masu zina ba kaga aya daya muhsanat suka zo guri biyu amma dayar tana nufin matan aure dayan kuma tana nufin kamammiya da bata zina bata bata ba ta bin maza ita ce musanat irin wannan musanat din su Allah ya shar'anta ya shar'anta wa musulmi mumini na gari wanda ya iman da Allah ranar lahira ya nemi auren su kar ya je nemi auren masu zina ko masu bin maza saboda munin wannan al'amarin malam shi yasa na, na ibnu na Umar ibnu Khattab yake cewa ku karanta wa ƴaƴanku mata da matanku suratul nur ku yi musu bayanin wannan sura don su zama matan kirki inji umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu to anan sai ce, wayanda suke jifan kamamu mata ayyakdhifuna bizina al-afifati sharifa suna jifan su da zina suka jefi kamamu mata matan kirki kamamu ka gani wanda ba ruwansu da wannan harka suka jefe su da harkan zina suka ce wance mazinaciya ce wazake mazinaciya ko kuma wance ta yi zina to kaga wannan shine kazafi ko ka jefe ta da luwaɗi to wanda ya haka sun malam ya atu bi arba'ati shuhada kuma ba su zo da shaidu guda hudu ba ba zo da shaidu akan wannan da'awa ta bawai suna zina sun yi zina ba ba zo da shaida guda hudu adalai da za su tabbatar da wannan da'awa da suka danganta na fa'alfasha alfasha zuwa ga matan nan ba don ka ci faɗi aka to sai a kawo shaida sai in ta kai ƙara sai a kama mutum a ce to sai ya kawo shaida guda hudu mutum hudu adalai su zo su bayyana cewa eh zina take yi ko kuma sun gansu suna zina sun ganta tana zina da wani kowa ya faɗa daidai yadda koma ya faɗa yadda abin nan wannan ya faɗa ya ce ya gansu suna zina wancan ma ya ce suna zina yadda wannan ya faɗa haka wancan zai faɗa haka wancan zai faɗa kuma za a ware su ne daban-daban kaga haka zo da wannan aka ce a ina ka gansu suke zina ce na gansu a daki ne kofar eh, dakin ina ke kallo ce kudu shi kuma wancan aka zo kai kuma fa a ina ka gansu yace a kofar a daki ne kofar daki na ke kallo yace kofar yamma take kallo to kaga su sun zama makareta wancan yace gabas wancan yace to ni dai bazan iya gane kofar kowa ina take ba <laughs> ko kuma duk uku su bayar wani kuma ya zo ya ɗaya na hudun kuma ya ce to gaskiya ni dai na zo na ga dai wani mutum ya fito daga ɗakin kaga bai kansu suna yi ba kaga wani mutum ya fito daga ɗakin ba lalle sun yi zina ba to ukun can gaba ɗaya za musu bulala bulalan kazafi bulala tamanin tamanin shi ma lata a kuskun bihi mara a fatun saboda a kare mutuncin ɗan adam akwai wanda yake kare mutuncin ɗan adam irin musulunci hakkin ɗan adam saboda kaga fa aka sa wayannan ka'idoji masu nauyi wanda zai wahala a iya samun wannan lokaci shi yasa har annabi ya bar duniya ba samu wanda suka kawo shaida hudu akan zina ba sai dai kirari kamar yadda na gabatar a farko a lokacin annabi ma saboda zai wahala duk wannan don a kare mutuncin mutum fa kuma ko da sun yi zinan aka yi wannan aka ba a samu shaidun nan guda hudu ba ba za a kama su da wannan ba sai dai in shi yayi kirari Ya yi confession cewa eh yi, ko ita ta yi confession cewa ta yi ko kuma a ganta da ciki ba miji kaga kenan. sai ce in ba su zo da shaidu guda hudu ba to fajliduhum ku yi musu bulala 80 jaldatan bulala 80 ku yi musu bulala 80 a samu dorina mai kyau a yi musu bulala 80 saboda me li'annahum kadhabatun saboda sun zama makareta yattahimuna albari'at suna tuhumar kubutattu daga zina wanda sun barranta daga zina kamammun mata matan kirki amma sun jefe su da zina suna so su bata musu biography nasu suna so su bata musu biography nasu ka gani su bata musu sira sirarsu wa Yahudu na fi aradin na suna kutsawa cikin mutuncin mutane Allah kuma yana kare mutuncin dan adam kaga wannan kowa ya san haka zai faru zai da wuya ya ga mace kawai ko kagan da ta yi shiga tana kare ya ta sa dan kwali a goshi baka yi zaka ce zinaciya ce ba za ka kame bakinka sai ka ce na ganta na ga wata ta wuce nan ta kare dan kwali ka goshi shi kenan kaga kenan alama dai wannan wannan bata da kunya ko amma ka ce ci ko karuwa saboda an ka ce karuwa but that means tana zina kenan don ma'anan karuwa ita ce take sai da mutuncinta a zuwa bata kuɗi a amfani da ita ko to an ka ce karuwa ka ce mata mazinaciya kenan to kaga idan aka san irin wannan dokokin ake yi to kowa zai kame kan zai kame daga daga irin wayannan abubuwa Allah shiryar da mu wala taqbalu lahum shahadatan abadan kuma kada ku sake karban shaida daga gare su har abada kaga bayan wannan ukubar fa da aka yi musu kenan na bulala bi ihdari karamatin tunda an zubar da mutuncin su don me yasa aka masa bulala kazafi yayi wance ko kazafi yayi wani ya ce masa mazina mazinaci ko kuma ita ce ta yi kazafi wa wani ta ce masa mazina mazinaci ko ta ce da wata mazinaciya to kaga wannan ma an zubar mata da mutuncinta ita ma saboda yanzu kowa zai kalle ta makaryaciya ce ka gani to bayan nan fashi ne sai aka ce kada ku karbi shaidan su har abada ko sun ba da kowane irin shaida ba za a karba ba ka gani ai fala taqbulu shahadati ayi ahadin minhum ma dama misirran ala kadhibihi wa butanihi matukan ya ci gaba da wannan ƙarya tashi ba za a sake karban shaidan sa ba ulaika humul fasiquna sannan kuma fasikai ne waɗannan sun zama fasikai a gurin Allah wanda suka wa Allah tawaye suka fita daga yi wa Allah da'a saboda mai li'tiyanihim bidhanbil kabir sun zo da babban zunubi wal jurmul shani' da kuma laifi mai muni ibnu kasir yace aujaba ta'ala alal qadhifi idza lam yaqum al bayyinatu ala sihhati ma qala thalathata ahkam Allah ya wajabta ya wajabta akan mai kazafi matukan bai kawo da shaidu da suka tabbatar da abin da ya yi da'awa ba da ingancin abin da ya faɗa ba to an tsayar masa da wato an tsayar an wajabtar masa da wasu hukunce hukunce guda uku na farko a huma an yi jilada na jaldatan na farko kenan a masa bulala tamanin na biyu an turar da shahadatuhu abadan ba za a karɓi shaidansa ba har abada na uku an ya kuna fasikan laisa bi adalin la inda lahi wa la inda nas ya zama fasiki ba adali ba ne wannan a gurin Allah haka a gurin mutane gaba daya hukunci uku masu nauyi aka dora wannan so mutum ya san haka ya zai ya kutsa kansa a cikin wannan abu ba zai yiwu ba sai yake cewa a illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan haka wato sai dai wanda suka tuba suka koma ga Allah suka yi nadama akan wannan aiki da suka yi mummuna Amin ba da maktarafu zalika zambal azim tunda sun aikata wannan babban laifi sai suka tuba bayan sun tuba kuma daga wannan laifi wa aslahu suka gyara halayensu suka gyara ayyukan suka koma ga kyakkyawan aiki suka daina kazafi ka gani suka bayyana da tuban su kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa fa inna Allaha ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai anan Allah zai musu gafara zai musu jin kai zai yafi musu kurakuran su so anan ladzina tabu din nan zuwa karshe ladzina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim yana komawa ne kan waɗancan sifofi guda uku da Allah ya faɗa yana koma kai sifofi a sifofi biyu kai da Allah ya faɗa kamar yadda malamai suka yi ittifaki akan haka wato yana komawa fala takbalu lahum shahadatan abadan sannan yana koma kan ulaika humul fasiquna in sun tuba to yanzu za a karbi shaida su kenan tunda sun tuba sun gyara su sun zama mutanen kirki an tabbatar sun tuba an ga alamu lalle hakika sun tuba ba sa wannan abubuwa sun zama mutanen kirki to za a iya karban su sannan kuma za a ɗauke sunan fasikanci daga kansu ba za a ɗauke su fasikai ba za a yaye wannan suna a kansu Allah ya yafe musu kuma mutane sai ku karbe su a cigaba da mu'amala da su amma bai zai koma kan fajili duhum fajilu duhum 80 jaldatan ba saboda idan ya riga ya yi kazafi aka tabbatar ba shaida in aka zo za aka kawo su gaban alkali ya ce ai na tuba yanzu na daina ƙarya ke na tuba ina sai an maka bulala saboda shi ne zai tabbatar da a wanke wancan to bayan an maka bulala shi ne mutum ya ce ya tuba ya gyara aikinsa yanzu ya daina wannan mugun aiki to shi kenan sai a ce to yanzu a karɓi shaidarka in ka ba da shaida ko kuma aka ana neman shaidu akan wani abu za a iya sa ka a ciki sannan kuma ba za a kira ka fasiki ba dama wannan yana koma akan wannan shine magana mafi inganci akan wannan sabani wanda suka ce kamar Abu Hanifa yana cewa wannan istisna'in ma ba'da istisna din yaudu ila al-akhir zuwa al-akhir min as-sifat yana koma akan na karshe ne kawai wa ulaika humul fasiquna cewa fasikai ne sunan fasikancin za a fitar kawai amma shaida ba za a sake karban shaidar su ba har abada ko sun gyaru abu hanifa shi kuma abin da ya faɗa ya ce ko sun gyaru sun tuba to ba za a yadda ba shaida dai ba za a karbi shaidansu ba gaba ɗaya an yi watsi da su sai dai kawai ba za a ce dai ba fasikai ba an cire sunan fasikancin kawai amma magana mafi inganci shine abin da jumhur suka tafi a kansa cewa istisna'in nan ma ba'da istisna ya'udu ila jami' ila ma qabla al-istisna gaba daya in banda bulala din tunda wannan haddi ne ya riga ya zo gaban alkali to dole a tsaye masa da haddi amma da da ya masa kazafi kafin a zo gun alkali sai ya zo ya same shi ya tuba ya ce gaskiya na yi kuskure na faɗi kaza abin nan ba sai tuba tsakaninsa shi kuma in yafe masa shi kenan haka ba a zo gun alkali ba amma aka riga aka zo gun alkali ba magana beli dole sai an tsaye da hukuncin haka bulala ga mazinata na fata an fahimta to wannan shine magana akan kazafi to shine anan imala yake cewa aifaf alu anhum wa wasfahu wa ruddu wa raddu ilaihim i'tibarahum bi qabuli shahadatihim ko karbi shaidar su yanzu fa inna allaha ghafurun rahim Allah mai gafara ne mai jin kai gare su yakbalu taubata abdihi Allah yana karban tuban bawansa idza taba wa anaba wa aslaha siratahu idan mutun ya tuba ya koma ga Allah wa aslaha siratahu ya gyara halayensa wa gani siratahu wa halahu wato ya gyara ɗabi'unsa da halayensa kuma to daga nan kuma thumma zakara ta'ala hukuma man qazafa zawjatahu wa huwa al-ma'ruf bil li'an yanzu kuma zai shiga maganan li'ani wanda a kansa zamu tashi in Allah kai mu gobe saboda lokaci ya ja ba zai ishe mu yi bayani a kansa ba saboda shi ma akwai sababin saukan ayoyin kamar yadda aka ruwaito hadisai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda aka yi li'ani din a cikin hadisai a cikin bukhari Musulun da ahmad da abu dawa da tirmidhi da sauransu wanda yana da kyau mu karanta su tare da aya saboda haka uh, in Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan wannan matashiyar magana din akan wato kazafi na ma'aurata miji ya wa matarsa kazafi ya kore ɗa ko ya kore ciki ko kuma ya ce ya ganta tana zina mutum ya ce na ga matata tana zina to kaga wannan in ta ce ba ta yadda ba ya mata karya to shi kenan dole kuma a je kotu a ji a yi il'ani kamar ya ce ɗan nan ba nawo ba ne ɗan da ta zo shi ba nawo ba ne ko kuma ya ce cikin da take ɗauki da shi ba cikinsa ba ne kuma matarsa ce ta aure to kaga nan dole ne a koma kuma a yi la'ani in ta ce ita cikinsa ne ko kuma ɗansa ne bata yadda da abin da yake mata da yake jifanta da shi ba to kaga sai an koma ayin la'ani da kuma yanda ake yin la'ani din kamar yadda zamu ji insha Allah wa ayoyin da za su biyo in Allah ya kai mu gobe abinda mun faɗa daidai Allah ya ba mu lada akan sa abinda muka yi kure kuma Allah ya shafe mu baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh